واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا idan waɗannan masu ƙaryata tashin alkiyama sun gamu da kai ya kai wannan manzo sai su yi maka izgili suna cewa don izgilanci da inkari wannan shine wanda Allah ya aiko shi a matsayin manzo zuwa wurinmu